Masu sauraron Shirin Najeriya a yau Assalamu alaikum barkamu da warhaka. Muhammad Awal Suleiman ne tare da Musulun Muhammad Yusuf ke muku lale marhaban ta cikin wani sabon Shirin Najeriya a yau daga nan Daily Trust. Ya zuwa yanzu, kotun sauraron ƙararrakin zaɓe da kotunan ɗaukaka ƙara na shirin raba wa gwamnoni hudu da kujerunsu. Bayan ɗaukar lokaci ana bibiyar abin da ya wakana. kafin zaɓe, lokacin zaɓe da kuma bayan zaɓe. Kusan dai a iya cewa wannan lokaci ɗaya ne daga cikin lokutan da aka samu irin wannan tale ko ta koma ɗin da yawa a tarihin zaben Najeriya. Menene aka yi ba daidai ba kuma menene aka yi daidai? To ku biyo shirin sannan a hankali. To tun da batu ake na zaɓe da shugabanci a mulkin dimokuraɗiyya, Muslim Muhammad Yusuf ya tuntuɓi wani masani ko mai sharhi akan harkokin siyasa. Abubakar Umar Kari eh, babban malami a Jami'ar Abuja kuma mai sharhi harkokin siyasa na kan bayani. To a shi wannan al'amari za a iya shari a kansa ta wato eh, ta mahanga da daban Na farko dai eh, kai kara kotu saboda mutum yana da shakku ko ma bai sakamakon zaɓe ba wannan ba a saba a ma dai yana da shi jadawalolin zaɓe shi kansa a kuma dimokuraɗiyya ne idan mutum sakamakon zaɓe da masa ba je kotu a yi masa kalinta saboda haka wannan ba na to amma inda zai suke tsada shi ne na farko dai wannan zuwa kotu na yawa kusan mafiya yawan zaɓuka a mafiya yawan lokacai idan an yi zaɓe to sakamakon waɗanda aka kada su suna da da hmm. to kuma idan haka ne to kaga ai abin da za a iya cewa shine wannan zaben ah, ba ce ba ba tafsashe ba ne a duk lokacin da aka shirya wani abu ah, waɗanda suka taka rawa cikin wannan al'amari suka fara suka ce da su yadda ba hmm. to dole ah, a da a cikin rayuwa harkar ne ba ke ba ko kuma yadda aka tsara zaben ne ba ba balle ma abin da ake faɗa shi ne cewa ko an ko an yi arigizon ko kuma an yi maku ko an da wani ko kuma dai an yi wata munafi na biyu kuma shi kansa irin yawan garzayawa kotu da ake hmm. yana nuna cewa abin da yake faruwa a kotu a matsayin sakamakon hukunce da ake yi baya gamsar da yawancin su ma suna zancen cewa su kansu jami'an shari'a da alƙalai da lauyoyi sun zama wata babbar wato yanzu ma abin da yake faruwa shi cewa mutane ba ma wani suna shiryawa ne don a yi takara a yi zaɓe a bayan zaɓen duk wani wanda yake takara yana kuma ware waɗansu kuɗaɗe da kuma lokacin don a kan Mm. a Najeriya ta zama Wasu na ganin kamar ila alƙalan a yanzu za a iya cewa sukan cire tsoro ne su yanke hukunci ba tare da fargaba ba tunda aka ce in dai har an saba doka shari'a ba ruwanta da sanayya ko kuma kila abin da mutane bai musu daɗi ba. To idan ma hakan ne to dai gaskiya 'yan Najeriya da saboda akwai da yawa akwai gaske a cikin da ba ko amma tunanin mutane ya fi karkata a kan cewa waɗansu da ciki waɗannan alƙalan ba kunkin gaskiya da kuma Allah da akwai son zuciya ko kuma akwai ɗan hannu wato akwai maganar son kai da cin hanci da rashawa da ma afkawa cikin harkokin siyasa a game da wannan to amma za a iya cewa wannan zance hmm. kuma a waɗansu lokaci ya kamata. idan idan aka nazarci shari'un sam da kuma sakamakon su da ake cewa akwai ƙarshen gaskiya hmm. kamar za a iya cewa mutane ta ya za su fahimci cewa wannan al'amari shine ake bi ya demokaradiyya ta tabbata ba tare da sun ji haushin hukunce-hukuncen da aka yanke ba. To abubuwa ne na farko dai daman sai bango ya tsage ka dangare kan eh, kamar shiga. wato mutum aka aiwatar da zaɓe mai tsafta zaɓe na Allah da annabi wanda za a rungume sakamakon su to maganar zuwa kotu ma ba za ta amma kuma idan har an ji kotu to kamata a ce alƙalai sun gudanar da ayyukansu tsakani da Allah ba tare da cin kai ba kuma su tabbata cewa ba su wani mataki wanda mutane za su yi a kuma bai kamata a ce su kansu su yi na kansu kamar suna goyon bayan wani ɗan takara ko kuma wata jam'iyya ba sa'annan kuma hukuncin da ake a ke yi ya kamata a ce a kai daidaito wato kuma idan ko kotu a domin su hukunci ya kamata su hukunci daidai da wata wadda ke a shan kasa kuma a ƙarshen to amma kawai kamar sai a shekaru masu kama da juna kamar ko yi hukunci a ya zuba ba yadda aka ce da gaskiya a kuma ba za su cewa sun a samu a cikin cewa alƙalai su wasu a ah, ah, Farfesa Umar Kari na sashen nazarin siyasa da ke jami'ar tarayya a Abuja. Barista Aminu Abdulrashid wani lauya mai zaman kansa ya mana tsokaci akan wannan batu. a dangane da tambayar da kai ta ra'ayina game da shari'o'in zaɓe abubuwa ne da suke gabata kamar yadda aka saba yi duk bayan zaɓuɓɓuka na cewa wanda ba su yadda da sakamakon zaɓe suna iya ɗaukaka ƙara su shigar da ƙara a gaban kotunan sauraron ƙorafe-ƙorafen zaɓe. To kuma kamar misali zaɓuɓɓuka da ya shafi shugaban ƙasa da gwamna kaɗai suke zuwa har kotun ƙoli duk sauran shari'o'in suna ƙarewa ne a kotun ɗaukaka ƙara. wato wannan shari'o'i sun zo da dambarwa iri-iri an dinga ganin wasu abubuwa da ya sa al'umma suka shiga cikin ruɗani domin kama akwai yanayi na tukka da warwara a ƙwarai da gaske A kan yadda wasu shari'o'i suke kaji wannan kotu ta ayyana hukunce hukuncen ta a kan wani Ishu uh, sannan wata kotun kuma ta bayyana kusan saɓanin haka wani abubuwa su suka sa jama'a da kuma duk masharhanta suke da wani yanayi na dambaruwa na ciki musamman ka duba shari'o'in plateau da zamfara da uh, kano to amma da yake ba a riga an ƙarƙare shari'o'in ba da za a je a ɗaukaka ƙara a kotun koli to muna sa ran cewa za a samu warwara da kuma a ƙarin bayani yadda abubuwan za zasu suke so saboda jama'a samu cikakken fahimta ga dalilai ko hujjoji ko cewa su waƴannan kotuna na ƙasa abinda suka yi na hukunci abinda zai tabbata ne ko kuma abinda ya saɓawa ƙa'ida. Shirin Najeriya a yau kuke sauraro daga Daily Trust. Kuna iya sauraron shirin a lokacin da kuke so a shafinmu na Aminiya da dailytrust.com ko ta kafofinmu na sada zumunta a facebook.com slash aminiyatrust ko kuma a twitter.com slash aminiyatrust. Ko ta hanyoyin sauraron shirye-shiryen podcast kamar Apple podcast ko Google podcast ko Buzzsprout ko Spotify ko kuma ta tunin radio. Sai kuma ta Trust Radio ta kafar intanet a trustradio.com.ng da kuma ta wadansu tashoshin FM abokan hulɗarmu a sassan Najeriya. To madalla, kafin yanzu kun ji farfesa Umar Kari na sashen nazarin siyasa da ke jami'ar tarayya da bayani kan matakin demokuraɗiyya a Najeriya. Da barista Aminu Abdulrashid wani lauya mai zaman kansa da fahimtarsa dangane da yadda ake gudanar da shari'un. Yanzu sai ku gyara zama domin sauraron wani ƙarin lauyan shi ma da bayani ta mahangar shari'a. Ok, to suna na barista Mutiwa Kisaya, ah, ni lauya ne a ah, nan garin Abuja. Ina bibiyan harkokin shari'un zaben da aka gabatar da a kwanakin nan, da ma waɗanda aka gabatar da a baya a kotunan tribunals. Babu shakka wannan wani babban darasi ne da ya kamata a waɗannan gwamnonin da kuma duk wani dan siyasa ya dauka idan baka manta ba a 2019 an yi hakan lokacin da duk a waɗanda suka yi takara a karkashin apc a jihar Zamfara dukkan sosai da suka rasa kujerunsu daga kan gwamna zuwa ga majalisa ta tarayya da kuma na jihar Zamfara a wancan lokacin. Ba kuma wani dalili ne ya sa ba illa domin ita faci nasu APC a wannan lokacin ba su bi odan da babban kotun Abuja ta bada ba a wancan lokacin. Idan ka dubi ashirin da ita Court Fafil ta bada musamman game da Kano musamman kuma game da plateau za ka ga da cewa ba ma musu ake a kan wa ya samu mafi rinjayen kuri'un da aka jefa ba abin da ake magana a kai shine da cewa wanda aka sayar da ya yi takarar gwamna shin ya cancanta a sayar da shi ko bai cancanta ba a kano abin da ita court of appeal ta ce shi ne da cewa shi abba kabir yusuf bai ma cancanta a sayar da shi ba domin shi ba ma memba ne na nnpp ba a kuma jihar plateau a ita kotun babban kotu ta plateau a wancan shekaran ta ba da oda cewa a sake zabe na congress e wato na shugabannin jam'iyya yawa eh, shugabannin jam'iyya a world level a karamar hukuma da kuma jiha gaba dai ita pdp a lokacin ta saba wannan hukuncin da ita babban kotu ta bada a jihar plateau kenan shugabannin da ma suka mika sunan shi Caleb uh, ah, Mufuwan zuwa ga INEC ba shugabannin da uh, doka ta yadda da su bane ba. Abin da hmm. kuma ita babban kotun ah, ɗaukaka wato kotun ɗaukaka kara ta ce shi da cewa waɗanda suka mika sunansa ba su suka cancanta su mika sunansa ba domin ba a san da su ba. Hmm. Waɗanda da ya dace su mika wannan sunan ba je an yi zaben su ba don hakan duk masallan daga tushe ne na'am yasa 'yan siyasa ya kamata su yi gyaran ne daga tushe don kar a dinga samun irin waɗannan matsalolin. To idan ka lura barista mutane da dama suna ganin cewa akwai abubuwa da suka faru na kafin zaɓe wato sharwoyin kafin zaɓe ne sai kuma ya zama cewa an zo an yi su a bayan zaɓe har ma an rantsar da gwamnoni me zaka ci dangane da wannan A ita Court of abin da ta ce shi ne da cewa wannan harka ne da yake pre-election ne kuma election mata ne. Wato harka ne da yake ana iya kawo karan kafin a yi zabe kuma bayan an yi zabe. Kuma abin da suka kafa hujja da shi shine section 134 na Electoral Act da kuma section 177 na Constitution na ƙasa. Sun yi magana ne akan wane ne ya cancanta a gabatar da shi ya yi takara na gwamna. Ga misali um, a section 177C uh, na constitution abin da ya ce shi da cewa dole mutum ya zanto dan jami'iyya sannan ita jam'iyyar ne za ta gabatar da shi. A idan ka lura barista daga cikin ƙorafe-ƙorafen da ɗan takarar jam'iyyar PDP uh, a matakin shugaban ƙasa A Atiku Abubakar ya gabatar akwai korafe-korafe da ya gabatar na kan kamar takardu na shi shugaban ƙasar Najeriya amma kuma sai kotu ba ta yi la'akari da wannan ba. Menene bambancin wancan da irin waɗannan? Idan ka dubi um, wannan section din na gaya maka wato 177 daga A, B, C, D za ka ga cewa wancan ba da fado a ciki ba. a wato eh, batun takaddu ko batun abin nan ba ta fado a cikin wannan ba abin da kai ta ce shi ne da cewa duk wanda zai takara ya zanto dan Najeriya ne kaga na farko na biyu duk wanda zai takara na gwamna ya zanto ya kai shekara a kalla talatin da biyar na uku duk wanda zai takara ya zanto memba ne na wata jam'iyya kuma ya zanto ita jam'iyyar ne a ta sayar da shi na hudu kuma ya zanto yana da akalla takarda na sakandare. Tuma sauraro da wannan bayani na barista Mutiyu a kisanya shirin Najeriya a yau na wannan lokaci ya kawo ƙarshe. Sai mun sake haɗuwa da kuwa shiri na gaba da izinin Allah. Ya zama da dan abokin aiki na Muslim Muhammad Yusuf ni Muhammad Awal Suleiman da na shirya kuma na gabatar nake sallama da ku daga nan Daily Trust. Ku huta lafiya.